Kwanaki kaɗan suka rage ɗaliban jami'o'in Najeriya su cika watanni bakwai cikin hasarar rashin karatu saboda rashin sasantawa tsakanin ƙungiyar malaman jami'o'i da gwamnatin ƙasar. abinda iyaye suka jima suna juyayi. Sunana Junaidu Umar. Muna kira ga malamai don Allah su ciza su busa. sannan ga matsatsen da aka cikin halin da aka yau da kullum sannan ga haihuwar farashin kayayyaki shan da wacce ƙwayar za su kamawa. Ni malam labaran dawa, Malamai yana da kyau su za su yi nazari game da alba an ce musu a'a ba su kwata hakkin su ba amma dai gudu ya zan a zauna a sulhun tashi a mafi alheri daga cikin wanga al'amari a hakan da ake malaman jami'o'in da ke mallakar gwamnatocin jihohi suna yajin aikin duk da yake suna karɓar albashin su abin da ya sama wasu gwamnoni ke ganin ya kamata su sake tunani su daina ci da gumin gwamnati da kuma ɗalibai suna biyayya da goyon baya ga uwar ƙungiya. kamar yadda gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya saba faɗa a can baya. Ko da yaushe muna biyan su albashinsu kuma sun cewa aikinsu suna cin albashi kuma suna nuna goyon baya ga wasu ya kamata su goyi bayan yaranmu ta hanyar sake bude jami'a domin yaranmu su koma ga karatunsu ba shiwa ku yi ta goyon bayan wasu ko abin bai shafe ku ba kuma ta goyon bayan uwar kungiyar da kuke yi kuna cutar da ɗalibanku ga alama dai wannan kiran bai shiga kunnuwan kungiyar ba sai uwar kungiyar ma ta kara tsawaita wa'adin yajin aikin hakan bai rasa nasaba da shigowar majalisar dokoki ta jihar sokoto inda ta kafa kwamiti na musamman ya gana da wakilan kungiyar a matakin jiha honorable malami ahmad muhammad shine ke jagorantar kwamitin na majalisa a mun kira su muka ce musu mu ba mun zo nan ne a mu yi ja in ja ba amma duk da haka mun zo a matsayin wakilan jama'a da kuma kiyayewa da da aikashi kuɗin jama'a ta yaya su ana biyan su albashi kuma ba su wa mutane aikin da aka zaɓe su har sun haɗa mana cewa a takardar da suka rubuta cewa national body na asu ya ba su waiver su dawo aiki kuma sun ba mu takardu ma da wayanda suka rubuta ma gwamna da wayanda suka rubuta ma kungiyar su ta asu mun tabbatar da haka mun haɗa musu za mu yi magana da mai girma gwamna da kuma gwamnatin jiha cewa a duba yiwuwa a gaggautan abin da suke so mai yiwuwa a bangaren kungiyar shugabanta dr sa'idu isa abubakar ya ce ko bayan biyayya ga uwar kungiya da suke yi bisa doka su ma suna da bukatu da suke neman gwamnati ta biya abin da muka kai matsaya shine za su je su ga HE kuma za su je da bukatunmu da muka basuwa a ga abin da ake iya yi game da su mu kuma in an kai abin nan game da su za mu koma ma congress sannan sai mu rubuta ma national waiver cewa a ɗauke mana kawa bisa ga hubbasar da gwamna yi su kaga su ma kasance za ku koma hakki ne na congress su diba hoɓɓasar da an ka yi sannan su dau mataki na komawa sannan kuma dokance sai mun koma wa kungiya cewa muna son a ɗauke muna kawa a ba mu ba kenan bayanai dai na nuna cewa a jihar katsina ma majalisar dokokin jihar ta kira wakilan kungiyar na jami'a mallakar jiha kuma suna kan tattaunawa yayin da a jihar kaduna tuni da gwamnan jihar ya umarci malaman da su koma bakin aiki muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya